أشقية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقوق وتن ربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تبود إلى دريه دا أربعين دقوق وأنكم يدي دا a talatin ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace dukkan alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa a yau za mu tashi kan wasful mu'min al-muttaqi min Allah ko nan ne ko wato sifanta mumini al wanda yake mai takawa mai jin tsoron Allah al-khaifu min Allah wanda kullum yana jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum yana so ya samu wannan bayani inda ya ciro shi a cewa cikin mawaridu zama'an na abdulaziz hamd al-sulmani wanzur al min Allah lil mu'allifi shi malamin yana da littafi al min Allah Allah mu barka ne wannan littafin ne ya koyi can ma kasa zaka ga ya zubo wani abu nan shi ma ya ce shi ma alkha'ifuna min Allah yana da wani littafi ne ma ban san san shi ba ma dai a bincika wannan mu gani ko za mu samu kafin wata ila mu gama wannan sannan ya zo an mu ko mu karanta su da shi kenan almuttaquna hum an ahlul fada'ili masu taqawa waɗannan su ne wanda Allah ya azurta su da falala tare in wannan bai yi laifin kamar yana shi a wannan ko sun cire yana yi network din kwanan nan matsalar ta akwai shi kanshi ta almuttaquna hum ahlul fada'ili masu takawa sune wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya sune masu daraja waɗanda Allah ya yi masu kyauta da matsayi babba mantiquhum as-sawab duk abinda za su faɗi daidai ne su abinda suke faɗi maganar su daidai ne kawai koyaushe ina suke nema su faɗi daidai su aiki akan daidai shi za ku ji wani lokaci nake cewa Allah ya sa mu kasance cikin masu yin daidai ya sa mu rayu a cikin masu yin daidai mutu a cikin masu yin daidai ya tada mu kuma a cikin masu yin daidai to idan aka samu wannan mutum ya ga tsira to shine aka ce masu daraja wanda Allah ya fi ba su daraja masu tsoron Allah su ne masu daraja aka ce mantiquhum aswawa kullum maganansu abinda suke nema kullum shine daidai wa malbasuhum al sannan rigansu shine tattali suna yin tattali irin wanda ba sa wuce wuri su na yadda aka yi magana wallazina an anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika kawama su mu'mini bayan Allah ibadun rahman sune allazina an anfaqu lam yusrifu ko lam yaqturu wani ne farko lam yusrifu wa lam yaqturu ba sa wuce wuri wajen su yi banna wa lam yaqturu kuma ba sa kuntatawa su tauye su ce zana tattalin arziki Dan haka a aljihu ayi kaza wa kana baina zalika qawama suna tsayawa tsakiya ne ba su yi banna ba ba su yi matsatsi ba su tsaya tsakiya alwasatiyya su bayan Allah na kirki alwasatiyya al'umman manzon Allah umma wasatiyya al'umma ce wanda suke su tsakatsaki suke su ba sa wuce wuri kuma ba sa yin sakaki da su tsakiya ya fito wa mashuhum at idan suna tafiya suna tafiya wato suna kankan da kai wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama haka su suke saboda haka su tafiya su ma a doron ƙasa suna yi tawadu'a a tawadu wa ghaddu absarihim amma harrama Allahu alaihi sannan kuma suna runtsa idanunsu ga duk abin da Allah ya haramta masu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masu ba sa yi ba sa aikatawa ba sa aikata wanda bai dace ba dan haka suna yin abin da yake shine daidai suna tsayawa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaida su sau da haka wannan shine abun nan ɗinsu kaga shi ma wannan sifa ce mai kyau wannan shine abun nan ɗinsu na biyu to da haka su suna kulle idanu ba sa yi wannan wa waqafu asma'ahum ay alal ilmi naka sannan sun tsayi da yabon nan kunnen su su kawai suna jin ilimi ne wanda yake mai amfani ba sa zuwa su dinga kwashe-kwashen surutu su dinga abun nan ɗinsu abinda suke saurare ilmun nasa. mun yi bayani can ilmun nafi qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan wa ma fahima minhum ma fahimahu salaf minhum da abinda magabata suka fahimta akan wannan abun wannan sune abun nan din saboda haka magana ma magana kunnuwansu suna da ilmun nafi lahum ai ilmun la wannan ala ilmin nafi lahum wato akan ilmin nafi ونزلت أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء suka sanya ransu yana tsaye yana nan lokacin da suka samu jarabawa ta wani ibtila'i daidai yake da lokacin da suke walwala kai ba za mu iya ba ko walon sani yanzu a ce da jiya da ka tashi ba ka da ko kwabo misali da yau da ka samu dubu ɗari su zama daidai? ehe za a ga bambanci ko? ko ko a ce jiya mu fara da akwai kana da dubu ɗari cikin satin da ya wuce kana ka kana kashewa sai da kai sati guda kana kashewa sai kuma aka jarrabe ka da rashin dubu ɗarin sai da kai sati guda baka da kokwabo kuma a ce ba a gane ba? na? na? in lafiya ce fa a ce sati da da ya wuce wancan satin lafiyar kalau yanzu kuma ka shigo wannan satin sai ka tashi da kyar za a gane? to su ba a ganewa in su ne saboda su akan zo ɗan mutum ya mutu ko matar ya mutu ba ka iya bambance shi da jiya da yau kafin ta mutu da sadda take nan da bayan ta mutu in ka gan ba za ka gane ba har muka yi magana aka ce daga cikin magabata akwai wanda matar shi ne ko ɗan shi ne a cikin littafin mai aiki sai kawai ya rika sa rawani yana ɗan lulluɓe kan shi yanzu bayan an mai mutuwa sai wani ya zo ya bude mai rawanin ya ce bai kamata ka bambance yadda kake kafin masu yau da bayan masiwa ta same ka yana da wafi ne a lokacin an mai mutuwa yanzu da ake mai dawafi sai dan sa rawanin na ya dan lulluba kan shi yana tafiya haka da dai alaman dan kankan da kai sai ce wannan kankan da kan da kake yi na masifa sai da ta shafe ka da ba su tafiya ba ya dan fito sau da aka sai ce mai ka buɗe rawanin nan kamar yadda dama kake kafin masifa ta shafe ka saboda kada a bambance ka wajen kankan da kai yanzu da masifa ta same ka kafin ta same ka ko mun ce wani shi daga cikinsu magabatan wani ya kashe mai ɗa yana zaune irin zaman da kai kun ga zaman da yake nan irin zaman ya ma zo nan ka man eh hamza yau hamza kamar zaman da hamza yi kun ga zaman hamza malam sani kaga yadda yi to tashi tsaye ka gani a tada ka yawwa <laughs> yawwa to yana zaune haka a cikin gida sai aka zo da gawar ɗan shi aka yarbe a gaban shi aka ce an kashe ɗa, kuma ga wanda ya kashe shi mun kamo shi mun zo da shi sai ya kalle shi ya gato ai ɗan uwan shi ne wanda ya kashe shi kamar faɗa suke tsakanin 'ya'yan 'yan uwa kamar a ce 'ya'yan uwa da ɗan ƙane ne aka yi faɗa sau da shi wannan ya kashe ɗan ɗan uwan shi sai ya kalle shi ya ce ta ka kashe dan uwanka da ka bar shi wataƙila da ku sai ku rayu kai kana ta kana da dan uwa shi ma yana ci yana da dan uwa ma yanzu da ka kashe shi to ku je ku kai shi makabarta shi yana nan zaman shi yadda yake nan aka ja kai shi makabarta aka rufe aka dawo aka ce an gama an rufe shi sai ce to ku je cikin raƙuma na ga su can tunda ai ɗana ne wanda yake son ya kashe ɗana ko ɗan dan uwan shi ne sai ce ku je gara kuma na can ku ɗebi guda ɗari a ciki ku je ku ba maman shi saboda ita maman shi daga wani wuri muka auro ta bayan dangi wacce ka kaga za ta ji wata ji daɗi ba an kashe mata ɗa saboda haka yanzu ita a je a bata jiya kenan a ɗebi raƙuman shi guda ɗari a je a ba ita matar shi ta uwar yaran ne ce saboda ita daga wani wuri muka auro na auro ta to yanzu ai ba za ta ji daɗi ba a kashe mata ɗa kaga daga nan sai gaba ta ta shiga biya ta jiya kawai aka biya ta jiya kaɗan ta na kuma ɗari bai canza daga wannan zaman da yake balle ya tashi ya ce bari shi zai je gaya mata ko ya ce kada ta suma kafin ya je ko ya ce ta yi bala'i don ma dai abin da za a yi an dai faɗa an gama kajiyar da kai kajiya ko gaskiya kajiya ka aji eh to ai ni a yi aiko yadda kuke cewa ba mu mu mu mu mu yanda muka dauki naji hanya biyu ce naji zan yi naji ba zan iya ba na batta nan kawai ce taka kare zari aikin nan babba ne na? to Allah ya ba mu ikon gwadawa jirgin saman nan ya tashi gaskiyan magana amma babba ne mutum ma ni wani in ma ka ga wato ni kama a ma ganin ni shi ne ma nake so mu gane ma mu gane wannan an yi su mutanen na haka ya faru kaga daga nan sai malam abubakar ya ce sai yasa na ce mako a sabarun nan hmm na ya ya ya ya kewa kai ba kami bayan mala abokar ba aika sai jiniya nan su masu gasaje suna jira sai su su suwe da martani <laughs> to kai mala aminu ma ina kake nema ni na bance da kake kai ka wata kai ma kai mala alallawar an samu matsayinka na kana kana tare da ashaki masu shukuru ko kana masu shukuru ya fi ko na yau kana tare da malar malam kana kana tare da haruna haruna abun nan kai kadai gayya yawwa yana tare da kai kadai gayya ba komi dai za a zorar da za ku yi bayani a yi saboda haka waɗannan mutanen haka suke ku duba da yadda muke bayanin irin yadda waɗannan suke ku kalli asma abinci abubakar lokacin da hajjaj ya zo ya suna faɗa da ɗanta abdullahi bin zubair aka zo ya ce mama ta zo ya zo gaishe ta ita lokacin ta makance ta ce mashi dan matso kusa da ni in shaƙi kamshinka saboda ba ta gani sannan da ya zo kusa da ita ta rungume shi sai ta ji ya sanya sulke ya sanya garku abin nan ba ta ce yaya aka kuma na ji jikinka ka sa garkuwa sai ce mama kin san faɗa muke yaƙi muke da mu da su hajjaji kuma kin san dai hajjaji ko wane ne hajjaji faɗan nan ni dai ina tunanin ma kamar ma in je in mika masa hannu mai mubaya ta ce sam in dai ka san faɗan da kake yi tun farko saboda Allah ne to kakka bari ci gaba da faɗa har sai gaskiya ta bayyana in ko dama ka san san zuciyarka ne kake yi na faɗan da kake yi to Allah ba zai taimake ka ba dama in kana son zuciya da haka kana iya a kuma ka je lahira Allah ya tambaye ka jinin waɗanda suka mutu a bayan ka ta dalilin wannan ya shiru ta ce saboda haka in ka san saboda Allah kake yi ka tauga mu hajjaj ka ba a ci gaba da fafatawa har sai Allah ya bayyana gaskiya yace mama mutane sun juya man baya hajjaj idan ya damkan zai man kisan wulakanci zai sa a rataye ni a hanya rataye ni kowa ya gani ya wulakanta ni ta ce menene ya damu akuyar da aka yanka kuma zafin fiɗa zai dame ta in an riga yanka akuya sai zafin fiɗa ya dame ta Shi ba matsala in dai da gaske kake yi ma yanzu so nike ka cire sulken nan da ka sa ma saboda ya ji saukin kashe kama ba sai an sha wahala ba kawai dai abin da na yadda ka sa wando biyu saboda kada tsiraicin ya bayyana dan mutum ko yana raye ko bayan ya mutu a ce ya fitar da tsireci aibi ne kawai shi ne abinda za ka cire Shi ne ta taba shi ta ji ya cire su ta ce to shi nan, ala katilla bayan da aka tafi ko hajjaj ya kama shi aka yi gaje-gaje da shi aka rataye shi aka zo aka gaya mata ta ce a kai ni wurin shi shi ne kawai ta je aka kai ta ta taba shi ta ce na gaya ma fiɗa ba ta damun akuya bayan ta mutu a kwanto man shi aka sauko da shi ƙasa ta ce madalla da mutuwarka ka rayu a kan gaskiya ka mutu a kan gaskiya sai mun haɗa can ta juya kawai ta yi gida ta ce ku ɗaukai ku rufe man shi sai mun haɗu wurin Allah ya ka gani asma abin diyar man abu ɗaya sai na abubakar za ta nuta kaini shi yasa annabi ya ce mata ita banda ma maganan za ta shiga aljanna annabi har ya ce sai an yi ɗamara irin yadda dama ta kamar suke abin da zane da ɗamara da ɗauri ɗin nan ya ce haka za a yi maki a aljanna na ganki ma aljanna kin yi ɗamara saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira da aka zo gidansu aka shirya abin da manzon Allah za su tafi da shi ba abin ɗaurewa sai ta kwance wannan irin tsamarar da suke yi da su ɗaura abin nan ta yaga ta biyu ta ɗaura bakin abin da annabi zai ɗauka sai ya ce ya na ki a aljanna ya asma za a yi maki damara kina da damara za ta ce mata ake mata alkunya da zatun kai ne mai damara aka ce lokacin nan da Abu Jahal suka zo gidan suka tambaye ta ke yana babanki ta ce ni ban sani ba da ya kifa mata mari sai da dan ta ya fita amma duk da haka ba ta ce ga inda su annabi suka yi ba mari ba za fa dukan mata amma saboda musulunci sai da suka rika dukan wanda ba su cancanta ba da ya samu asma binta abubakar da ya kifa mata mari sai da dan ya cire saboda bata bayani ta ce ina ina manzo Allah yayi ba to ka duba wannan ka kaga wannan matsayin sai ana karanta tarihi kake jin waɗannan suwa bayan Allah nan malam abun babba ne to shine nan aka ce su waɗannan nazalat anfusuhum minhum fil bala'i kama nazalat fil raqa'i haka suke suran su kaman sadda bala'i ya same su da sadda bai same su ba iri ɗaya ne walaula al-ajal ladhi kataba Allahu lahum lam tastaqirra awrahukum fi ajsadihim tsarfata aini inda ba dan ajalin da Allah Ta wa ta'ala ya rubuta masu ba to da ran su ma ba zai tsaya jikin su ba da kiftawar ido saboda so suke ya je wurin Allah shaukan ila tawabi wa khawfan min al da ran ma ba zai iya tsaya ba ko da ba a rubuta masu mutuwa ba da za su mutu dan masifa za su sa saboda tsoro da kubegen Allah da abun nan to ran ma ba zai samu tsayuwa ba zai dinga yawo yana yana kaiwa yana komowa saboda begen samun lada da kuma tsoron Allah tabaraka wa ta'ala azumal khaliqu fi anfusihim Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya girmama cikin zukatansu gaba daya ai fa saghura ma dunahu fi ayunihim saboda haka duk wanda ba Allah ba sai ya koma karami a idanunsu saboda sun riga girman Allah ya riga ya shiga zuciyarsu so duk wanda ba shi ba ganin shi suke ba kowa ba mun yi magana can in ba ku manta ba cikin ai tambihul ghafilin aka ce wani bawa daga cikin bayin Allah ya fita bayan gari sai ya ga kawai an yi oda an yi importin wani abu a cikin kaya a bakin ruwa ya ga kaman wasu goruna kaman kace tuluna yanzu mu ko goruna jerrycans ya gani da yawa wajen talatin shi kuma ya tsaya zai yi alwala saboda zai je wajen bauta inda yake zama ya tafi ta karatu ya ta wannan sai ya tambayi wanda ke tsaron abun ya ce menene wancan wannan abun yana tuhuma me nan sai ce ina ruwanka sai ce a to da kace ina ruwa na ma yanzu shine mai ruwa ina so in san me a ciki sai ce ka sani me zaka yi sai ce ga yaman sai ka ga abin da zan sai ce to giya ce aka yi ma manyan gari oda saboda an yi manyan baki daga kasar waje su ko kasan manyan bakin kasar waje ba sa zama sai da giya to yin sai ka abin da za ka yi me za ka yi in kaji sai ya ce mi koma wancan karfan ka gani ka ga abin da zan yi ya mi komai wannan karfan ya ɗaya su gaba ɗaya sai da ya fasa su sai da aka kai na ƙarshe na talatin mutane suka yi ta ihu suna kabbara sai ya bar ɗayan ya ƙyale shi kawai zauna ya jira dan take ko shi ya sanar ma gidan gwamnati cewa ga wani ga malam nan fa malamin nan da kuka sani ya zo yanzu an kaya sun iso kafin a sauke su daga jirgi a shigo da su duk ya fasa su aiko sarki ya haukace ma da fushi aka ci mumiyo shi a kai gaban shi ya ce malam ya ce me yasa kai abin da me yasa kai mana wannan aikin ya ce me na yi aikin da kai me yasa kai shi ya ce a yana so a faɗi abin da na yi me na yi shi kuma sarki yana so ya ce o da giya da suka yi aikin da kai mana me yasa kai ce yace me aminai da abu bai faɗu ba ya ce wai wannan faffasa abin da kai wane ne kai yace wanda ya waye naɗa ka kai wannan aikin ya ce wanda ya nada ka kan wannan kujeran shi Allah ne ya nada ka ka zama khalifa ni kuma Allah ne ya naɗa ni in zama ɗan hizba mai amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Na haka yanzu aikin da aka sa ka ne ka kasa ni kuma na taimake ka yace to shi abin da yake so ma ya gane me yasa ka fasa 29 sannan kuma ka fasa ka kyala daya yace wannan sirri ne tsakanina da Allah yace a ka ga min yace abin da yasa lokacin da nake fasa sauran nan da wanda ke tsaron da wanda aka turo mawa dukkan ku bana ganin ku a raina kawai Allah nake kallo a lokacin ba ku da bambanci da ku da kuda aurina ko kiyashi bana ganin ku a wani abu amma lokacin da nazo fasa wannan na talatin din mutane suka fara kabbara sai na ji wani abu a raina to sai ne tunanin yanzu in na fasa wannan ba dan wanda na fasa su na farko na fasa wannan ba haka na fasa ne dan mutane sun ce nayi kokari saboda haka ba shi nake so ba kuma shi sa na kyale maku dayan ya ce to ni yanzu mai ma zan yi ma wannan mutum da zai ya ce abinda nike so kai fushi ka koran daga garin shi ne kawai ni abinda ne kai fushi ya kai fushi ka koran ma daga wannan garin kaji ba zari ya ce a fushi a kore daga garin kawai ke so yadda ya fushi to ya fatattakai daga garin nan yana nan dai sai mun zo ka zo ran abin da aka yi wurin ran juma'a tuna ake tambihul gafili a ciki za ku duke soshi masu ban mamakin da kamar basu ma maura duniyan nan ba harunun rashid wata rana ya taɓa yin baƙi sai suka koma bayan gari wani gida gidan baƙi na ke saukar da su aka ce to ai baƙi dole ai masu liyafa a kai masu abinci a kai masu abin sha a kai masu abubuwa sannan shi kuma shugaba ya zo ya gansu haruna rashid ba yana da kokari amma dai mutum kowane abin da yana da ɗan inda yake da abin da ɗinsa sau da ya yi baƙi a gidan baƙi sai kawai wasu ka ba da aka ce to ai baƙi ya kamata a ɗan yi masu ɗan abin da za su yi nishaɗi a ɗan yi masu waƙe da abin nan aka fara waƙa mai waƙa ta zo ta ne masu waƙa tana rangaba aka ce kai wannan waƙa yau ba ta da daɗi me yasa kike mana yau irin wannan waƙan sai aka ce ai ba a zo mata da molanta ba ne wai molan da take kaɗawa ba ta zo da shi ba yau yana wani wuri can sai kawai aka tada nan take aka ce a ji a an so shi a ji an so shi a zo saboda ai mai daɗi aka ji aka an so abin kiɗi shi kuma wannan malami yana tsintar ƙwallon dabino saboda ƙwallon dabinon nan shi ke tsinta a ciki in ya tsinta ya samu na kirki guda uku guda hudu sun ishe shi ya ci sai ya sha ruwa in bai samu wannan ba sai ya je ya sai da ƙwallayen sai a bashi abin da aka biya shi kuma sai sai abin da zai ci to saboda haka yana tsintan masu kyau yana zuba dan gefe yana tsintan kwallaye yana zuba a cikin ɗaya jikar shi sai ga wannan ya zo da gudu yana sauri da wannan molo ya bi ta kusa da shi malam zan da ya ce a ah, menene wannan a hannunka ya ce ina ya ce a ah, me shi ya ce abin kiɗi ne na je na anso? ana kai baka san sarki ya yi baki khalifa ya yi baki ana cin gidan shakatawa ne aka ji ana kiɗi bai daɗi ba aka ce a ja an so abinda za a masa kiɗi mai daɗi ya ce shi ne wannan hannunka ya ce iya ce to muga irin shi shi ya yake kiɗi ya ansa kawai sai ya raɗa shi da ƙasa kaji malam sani mutumin ya ma rasa abinda zai ce za a yi wa mutumin ya ce da inna ya ce kai kawai ka jira kawai ya je ya sanar ma masu abin nan ɗin gadi aka zo aka ci muhimmai aka ce a kai shi ko dai a kai shi kurkuku tsaye ko kwa kace a fara kai shi gaban sarki a ji abin da ya yi aka ci muhimmai aka tafi da shi gaban khalifa shi ma ya je aka ce aje wannan jikar nan ta ya ce wazan zan aje ba aka ce ah ce abinci na ne a ciki da su nike rayuwa ta in sai wannan in abin nan aka ce aje su nan kai da yau baka ma san inda ka kwana ko dai ka kwana in sarki ya yi ma afuwa ka ci abincin da za su ci ko kuma kai za kwana a kurkuku menene na na tsinto ce ba zai aje ba kayan shi ba zai aje su a nan ba aka ce a bashe shigo da kayan shi amma da zai shigo kuma sai khalifa ya ce to ai kuma ya shigo ya ga irin wannan shirin da baki abin da aka yi musu kuma ai bai daidai ba a dai ware wani daki ta a dai shi kada ya ga abin da aka shirya can kaga nan ma an yi dawa ai ko da aka kai shi wurin shi ma khalifa ya tambaye shi ya ce me yasa kai abin da kai ya ce me nayi ayu al-amir me nayi ya ce abin da kai me yasa kai shi ya ce me nayi ayu al-amir ya ce ka fasa mana abin kidi ba za a ji wannan maganin daga bakinsu ba ya ce mi ya sa kai abin da kai daga ƙarshe da ya yi sai ya ce taimakonka na yi kuma na sani ni kakanka yakan hau kan mimbari babanka yakan hau kan mimbari kai ma kafin wannan lokacin kakan hau kan mimbari ka ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wannan abun da kakanka ke yi da babanka ke yi da kai ma da kake yi wata rana shine naga ka manta na tunatar da kai na taimake ka sai fashe da kuka kawai shi da ya ji ya gaya mai wannan maganar sai fashe da kuka ya ce a ga malam kawai tafi aka sakai ya dau ya shi ya rata ya fita bayan ya fita ya ce to yanzu ku dubi yadda waɗannan mutane ke rayuwa ƙwallon dabino ke ci muna gani sai ya ɗauko kuɗi a jika ya bada ya ce a bi shi in ya fita waje yana ba da labarin ga abin da muka yi tsakanin ni da shi to ba don Allah ya yi ba yana so ne ya samu matsayi in kawai je bai ba kowa labari ba ya nuna saboda Allah ya ba wani abu yake nema ba an gane ya fita ya je ci gaba da tsintar dabinan shi ko da kowa ma bai magana ba balle wannan ya bi shi ya bi shi ya bi shi yana ta aikin gaban shi kawai abin da yake nema ya samu dai dabinan da zai ci shi ya samu wanda zai sayar saboda haka sai zaro jikan nan ya ce mai gashi amirul mumini ne ya ce a baka ya ce na mine ne ya ce ga abin da ya ce man dama sai ya ce mai damai su ya maida su inda ya dauko kafin mu je lahira a tambaye shi lokacin da ba zai yaba da ansa ba da damai kudin ne ya mai da su inda ya dauko su kada a je lahira a tsare shi inda ba zai iya bada amsa ba to kaji na muna kawo su ne don mu gane menene aka ce don ciyar ga biya san mun san nan shi to yanzu kawai gunkulo su yake yayi samari ne na tabi'un waɗannan abin shine nan yake gaya mana yace azumal khaliqu fi anfusihim wa saghura ma dunahu fi a'yunihim Allah tabaraka wata'ala ya girmama a cikin rayukansu saboda haka duk wanda ba Allah ba sai ya koma shi karami a idanunsu wal jannatu kaman qadra'aha minhu su aljanna a wurin su kaman sun ganta yadda suke ganin aljanna da ake ba da labari kamar sun ganta ai minhum qadra'aha minhum fiha ai muna'imuna cikinsu suna cikin ni'ima suna jin daɗi kamar sun ganta Wannan wahum wanna su da wuta kamar kadara aha minhum fiha mu'azzabu kamar wanda ya ganta ne daga cikinsu ga wasu ana kai masu azaba saboda ka suna ganin aljanna kamar ga su can su da ana ba su ni'ima ciki suna ganin wuta kamar ga su can a ciki ana tarakanta ma masu azaba ai abinda muka faɗi ran nan kenan muka ce wani daga cikin magabata in ya lullube cikin bargo ya ganshi cikin bargo sai ya tuna ya hararo waɗanda aka ce masu za su zo lahum min jahannama mihad wanda za a yi masu shimfiɗa ko akwai wanda za a yi masu shimfiɗa da wutar jahannama wa hum min fawqihim ghawash sannan a sama kuma a samarci sannan kasa wuta sama wuta to in ya gan shimfiɗa ga shi kan shimfiɗa sai tuno da wannan a ce yanzu wuta ce aka yi mutum shimfiɗa ga mayafi ya lullube a ce wannan yanzu a ce da wuta aka lullube sai wurgar da mayafin nan ya fito yana annarun narun na yana wuta wuta wuta kacin gidan ya kama da gobara to in ya hararo waɗannan ne wani kuma ya ce shi yakan hararo aljanna wani lokaci sai ga kaman ga nan a ciki yana ta shan ni'imomin nan komi na cikin aljannan nan yana ta samu idan kuma ya hararo lokaci sai ga kaman ga wuta nan malam kaman gashi nan a cikin wuta yana ta shan azabarta saboda haka nan sai ya tsimauce wajen yin da'a can kuma ya kara matsewa wajen sabo barin sabo kulubuhum mahzuna saboda haka zukatansu kullum suna nan suna damuwa suna jin abin da su da kunan muka karanta wata baiwa Allah ta zo ta yi mafarki ana ce mata sha'awana ko sai ta ga ƴar uwarta ta ga wata can an taga ta aljanna na haske aljanna na haske aljanna na abun nan ma sai kawai ta tashi daga bacci ta ce aiko wannan wata ce ta gani sai ta tambaye ta ta ce ya aka kika samu wannan matsayi ni ma ki roƙa man Allah ya samu wannan matsayi sai ya ce ta ce aike matsayin ki bai kai yanzu ba ta saura amma abu biyu kawai za ki samu wannan matsayi idan kina so ya ce kullum zuciyarki ta zama ba abin da ke damun ta sayar da za a ta kamun ta samu aljanna da kuma ta fi daga wuta san sai ke na biyu idan aka ci karo ke kina son kaza Allah na son kaza to ki fifita abin da Allah ke so a fa abin da ke so shi kenan abin da ban wannan matsayi ya fito dole kowa sai ya samu aiki da zai yi ai da ku muka karanta wannan zubaida ita masu wanda muka gama magana ko matar haruna rashid ce diyar ja'farul masu ko ta ina matsayi take da shi gata babanta khalifa mijinta khalifa diyar ja'farul mansur ce matar abun nan ba haruna rashid aka ce an ganta a aljanna tana tawalwala tana tawalwala tana jin daɗi aka tambaye ta bayan matan da mutum ne ciki ta aikata aikata kowane tana da shi har ma sai da ta haddatar daga cikin bayinta ta haddatar da mace ɗari ƙura'ani bayinta fa na cikin gida sai da ta dukufa ta ga sai da ta sa masa koya masa ƙura'ani suka haddace guda ɗari da cikin bayinta ta cikin gidansu amma yanzu ga ta lahira an ganta tana tana ta walwala cikin aljanna aka tambaye sai aka yi kika samu wannan ta ce kalmomi hudu suka ba da wannan kalmomi hudu da nake faɗi ya ce la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah adkhulu biha qabri ko la ilaha illallah akhlu biha wahdi la ilaha illallah alqa biha rabbi tace wannan na kalmomin hudu su suka ban wannan matsayi ba ta faɗo sallar ta faɗo azumin ta ba ta faɗo hajjin ta ba ta faɗo wannan da ba ce wannan abin nake yawan maimaitawa ko da yaushe in ce la ilaha illallah أفني بها أمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي kace su wannan matsayi to auna malam sani maimaita saboda ya kunka na nesa su ji malam sani ga abokinsu sai ka maimaita a umarni ne a yau mu je in ka kasa tashi aka baka sanda ba suka rota ta tashi ba mu je faɗi kai na ka taya ka ehe mu je to ai baka tare da ni da sadda nake haso min kaji la ilaha illallah ya za wala za da aka ce a lalle shi wanda ya riga ka bacci don riga ka tashi ko ala za wato kai ana yi zai kama zai kai sai kai amfani da shekaru ka bugu ne wani dai ji layi layi illallah sau hudu da sauran ba sauran su so ka ji su eh to hudu sau hudu hudu da yawon su hudu eh, eh. kaji kai yanzu to mene ne wahala da ba fa yau aka fara faɗin abu muna ba hmm? kowa ya iya ya za gama a yi eh, tun da kaka za a mai ta ba da kayi biyu ne za a ƙara zawa biyu a ba a zo jarawa ko ɗaya baka rubuta ba kamar takardar ka waya jefar da ya takardar ba kawai waje na <laughs> na da zari ke rai eh, da rike so ka tura wa abokanka na nesa ba zan ka dan su ji wala zari da karanto musu dan su rike ne ka ce na da hawa arba bai da wata wuya da ka je filin shi ke da ka yau ya wani zari ka shiga filin kawai zama ka da ka samu ba shi ke kuma eh, cewa ne ka ce la ilaha illallah ufni biha umri shine wahala ufni ba uku yi ba ofuni ofuni of fa'un ne ba la ilaha illallah ofuni biha umri biha umri biha umri kuma umri la ilaha illallah ofuni biha umri لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أن أخلو بها وحدي la ilaha illallah alqa biha rabbi bi ka tsara za da wanda wai to kuma gashi ka iya larabci yau ka wannan ban dariya ne ko to da za ka dariya kai da kai laifi ma'anai shi kana cewa ne la ilaha illallah la ilaha illallah ufni biha umri la illallah a kan ta rayuwata za ta kare a kan ta zan karar da rayuwata ba ran da zan bari to ladan ake kallo ke nan kamar kana cewa la ilaha illallah har zuwa iyakar da rayuwarka za ta kare kana ta faɗi kamar kana ta faɗi sai kuma ka ce la illallah illallah adkhulu bi qabri la ilaha illallah da ita zan shiga kabari na ma haka nake fata ya ce ilaha illallah akhlu biha wahdi la ilaha illallah zan keɓanta da ko da ni kadai ne zan ta ban damu ba sannan la ilaha illallah alqabiha rabbi la ilaha illallah da ita nake fatan haduwa da Allah har haduwa da Allah ina ta faɗin la ilaha illallah da Allah ya aishi wannan wa shururuhum ma'muma ma'muna sharrin su waɗannan mutanen kaga yanzu ba an ce su qulubuhum mahzuna ba suna da damuwa game da ni wa shururuhum ma'muna sannan sharrin su kuma an aminta kun ga can an ce ai wannan mallam ya man jaruhu bawa'iqahu ko wanda wanda shi bai imani ba la yu'min wanda wanda makaucinsa bai amince ma mugun shi abin nan sa bai imani ba to su sharrin su ba wanda ke jin za su yi mai sharri wa ajsad wa ajsaduhum nahifa jikinsu ya rame saboda bauta Allah saboda can kamar hadisin abu zarrin da ya ce an ce inna bayyana aidikum akabatun mudarrasa gaban ku akwai wata gada mai wahala ko wata aka ce ka'uda mai wahalan hawa lan yanjuwa anha illa kullu damirin mahzun ba wanda zai tsallake ta sai wanda ya rame wajen bauta Allah ya ba da komi saboda haka wahaja tukum khafifa bukatun kuma ƴan kaɗan ne ba su da yawan bukatu wa anfusuhum afifa sannan rayukan su kuma na daina shari'a ta ne tafiya lafiya saboda ko eh, ya zai nemo sharhin shi a can an yi su wa an fusuhum afifa rayukan su kama ne ba sa albasha ba sa zina ba sa roƙon kowa ba sa zubar da mutuncinsu saboda wani abu na duniya sabaru ay ayyaman qasira aqabatkum rahatan tawila sun yi hakuri a ɗan kwanakin nan kaɗan na duniya wannan ya sama masu wato hutu dogo kun gani rayuwar duniya ko shekara nawa kai in an kwatanta ta da ta lafira ka saboda a nan duniya za ka zo ne kwan ba ka shekara ɗari da ba ka wata rana kuma ba ka ranar nan muka yi magana in ka shekara tamanin da hudu da wasu watanni a duniya to shine a lissafin allah kai awa ɗaya wanda ya samu ya shekara a duniya shekara tamanin da hudu da wasu watanni ko wasu kwanaki to shi ne a lissafin Allah ya awa daya a duniya awa daya tal shi ne in ka yi shekara tamanin da hudu to shi ne a lissafin Allah shekara tamanin da hudu da wasu kwanaki to shi ne a lissafin Allah yau ka ci awa daya. wa inna yawman inda rabbika ka sanatin mimma ta'uddun kwana ɗaya a wurin Allah sai an yi shekara dubu to in ka shekara tamanin da hudu da wani abu da wasu watanni to shine a lissafin Allah kayi awa ɗaya to saboda haka wannan kwanakin wannan awa daya kaga ai gajera ce ko dan kwatanta ta da inda za a koma lahira na har awada to wannan 'yan kwanakin 'yan kaɗan sai suka cije a wannan kwanakin suka yi ta suka yi ta biyayya ga Allah sabaru suka zo gidansu mala abokan suka sha magani na hakuri daga nan a 'yan kwanakin nan kaɗan ai kai ma har da gidan gidanka ko sannan aqabatum rahatan tawilatan wannan ya kama masu ta dalilin wannan suka samu sakamakon hutu dogo wata jaratan murabbaha ai yasara halakum rabbukum sannan suka samu kasuwanci mai riba wanda Allah ya sauƙaƙe masu sun samu kasuwanci mai riba ya ayyuhal na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin nuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ka gani gashi nan to su sun gane wannan sai suka yi wannan kasuwanci mai riba aradat umud duniya wa lam duniya ta ne ta aure su ta zo tana son suka ce mu ba ma son ki suka kore ta kamar yanzu kai ma nan kanka da na baka misali wata rana in yadda fa kai zan maimaita ma ka ji komin ko ka canza ra'ayi na ce mutum ne aka ce maka yayo aure sai aka gaya mai ya zo yayo auren nan rana ɗaya sai da ya zo ya kwana gidan amarya ya zo sallah asuba sai kawai limami ya gan shi kuka gaisa a ce kai ne kuka gaisa ce a ah, malam salamu alaikum kai ne aka ce wanda ya shiga gidan nan aka ce iya eh. sai ce to Allah ba da sa amma matar da aka ce ka aura mun ji an ce kai ne mijinta na sha biyu duk wanda ta aura ni na mamaki ma da na ganka ka zo sallah asuba ka ce a'a ya ce to matar da ka auro an ce duk wanda ta aura in ya kwana da safe zai ka kai shi makabarta kai ne na sha biyu ka ce daga nan ina za ka yi eh. Eh, to da ba aka kace ba shi yasa kaga na ce ka canza rayu yawa mhm to da ka sai ka koma ka bari ka ga yadda za ku fashi yawa kaga yanzu ka canza rayu dan da tan ba ka ce ba da ta kai daga masallacin nan sai kai wani wuri ban manta ba yawa a to ai sai kira wanda ba sai sa ka ji na ce kila ya canza wai so yawa to kaga yanzu ka ƙara ka ƙara ci gaba an ƙara samun ci gaba babba tawakkali ya ƙara girma ko akan da ko kuma kai ne ka ce a auro ma to mu kaddara yanzu mu canza wani a ce bari mu misali da ofisa inda dai ofisa yake kaga har yanzu akwai sauran abun nan ko abun nan ba ofisa ya wakilta ka ce ka yi mai mata in ka samu ya gane ai kun saba da balar sani kuna labari can kun gangara can kuna labari ai ka gane ra'ayinsa ya ce malar sani na wakilta ka ka samo man mace mai ladabi mai kyau mai abun nan sai da ka samu mai matan nan ya ce in dai ka samu kawai daura aure ta yi min sai da ka je aka daura aure aka kawo man ofisa ita malam yana zuwa zai aska nan malam da ta haka kawai ya ga bakin nan gaba ɗaya ba haƙori ko ɗaya da ce mai koman magurjin goro na ɗan wuni in gurza sannan ya ga gashin nan gaba ɗaya fari tas kana ganin zai alta ya zo ya ce aure ya yi kyau wanda ka auro mai ba shi su ra'ayi ji wata da kayo bai aure kaji ka za ka zabe za ka zabe fara zabe zabe ya jiyo ka san ra'ayi ji wata ba za ka ce ka samu mai mata ce ka samu mai mata da ta da ka je ka samu mai ko haƙorawa ta da shi kan ta bari sot a matsayin wannan kana ganin zai dai rike ta to to amma kai ne sai ka rike wace mutuwa tsohuwa ce dai ya ga tsohuwa ko haƙori ba ta da shiga gashin ta bari ta sai ofisa kamar wannan a sa ko ba gane ofisan da ake magana ba aliyu ko ta eh. gan shi to tana eh. ganin zai anshe ta eh? ko shi ba mu zai ansa ba rubu shi ba lokacin shi a yau da zan ra'ayi yake ga ya kara dogon karatu ya kara dogon bincike ya kara dogon bincike da zari ya zai alzawa hakuri shi shi ne wala zari kaga yadda rika wa mai ruwa kawai yana alwallawa nan ba to shi ne nan su suka ce duniyan ta zo sai suka ce a'a ina wa asarratkum ta koma ta faranta masu rai ta duba sirri da su wa asarratkum ta damke su tana so ta kama su ko wa asarratkum ne ba wa asarratkum ta kama su ta damke su fa bannu bi anfusihim minha suka yi rowa rayuka suka iya da ta kama ra ta ta ko tana so ta daure su inda za ta daure su suka yi maka rowa kai ta waye gari ta ga sun tsere amma lailu wa safuna kadamu in dare ko yayi za ka ga sun yi sahu a kan ƙafafunsu a sannan kalunan ajiza al-ƙur'ani suna karantun ɓangarorin ƙur'ani suna ta karantawa shi yasa ɗazu muka yi magana a mutum ya zo bai iya ƙur'ani ba ko ina bai iya karantawa to babban masifa ce fa dole ne ka rayu har ka kai shekara arba'in ya zama ko da ba ka iya ƙur'anin nan duka ba ko ka haddace duka ya zama akwai inda ka haddace akwai inda ko baka haddace ba kana iya karanta a kuma kana kallon ƙur'ani amma ya zama mutum kwata-kwata bai iya ba wallahi zai sha mamaki a lahira duk mutumin da ya shekara arba'in wallahi ya je lahira bai ya karanta qur'ani ba Allah kada ya san abin da zai fitar da shi ya fito ko saboda haka wannan ne abin nan saboda haka su sun gane wannan hutar tartilan suna karanta shi daki daki sannan kuma yahzanuna bihi anfusahum Waya yasiruna bihi da da'i sannan bayan haka nan ko wa yastafiruna ko bihi da wa dai to waɗannan sukan zo sukan samu wato idan suka zo suna yin bakin ciki ta dalilin wannan in sun karanta su ta jin damuwa suna ta jin damuwa sannan bayan haka nan kuma sukan samu su maganin duk wani ciwon da yake damun su a cikin abin nan dinsu in suna da wani abu sukan samu kamar yadda za ka ce ka samu magani ka sassanya mai bandeji ka rufe shi da ciwo to ciwon da ke jikinsu suna yin maganinsa da wannan alkur'ani kwai zamar rubi ayatin fi hata wikin a idan suka zo cikin wata aya wanda yake akwai abin nan bege a yi rakanu ilaiha sam'an sai su karkata zuwa ga wannan aya suna nuna kwaɗayi wata aftalar nufusuhum ilaiha shauƙan su ji suna kallon wannan abun saboda bege wa zannu annaha na ne. su ɗauka cewa ga ta nan a idanunsu gaban idanunsu na gani wa idza marru bi ayatin fiha taqwifin idan suka zo kan wata aya suka ga akwai tsoratarwa a ciki asubu ilaiha a Kulobi, sai su saurara gaba daya har cikin zuciya ba a kunne kadai ba sai su saurara a zuciyarsu jikinsu su ji su fahimci wannan aya wa zannu anna zahira jahannama wa shaqiha ala usul adani su dauka ƙara da ihu na wutar jahannama da take yi kururuwa ta wutar jahannama tana nan cikin kunnensu su ji kamar suna jin zafin wutar jahannama tana ihu minhum yu'anuna ala awsatihim sannan ba haka nan suna kokari suna tsayawa tsakatsaki inda ya kamata tsaya suna tausasawa kan wanda suke kasa da sunan abin nan tsakanin su wanda basu kamo su ba mutafarrisuna ay ko muftarishuna ay jibahuhum suna kasa safa sa goshinan su akan kasa wa akufuhum wato su waɗannan gashinan sun yi kasa suna kuka suna abin nan sannan ma haka nan goshin su na kasa wa kufuhum wa rukabihim wa atrafi aqdarihim sannan ga tafunan su ga guwawon su ga gefen gadugan su dukkan su kowane kasa yaslubuna ila Allah ta'ala fi fikaki riqabi suna kuka suna roƙon Allah ya yanta wuyan su daga wuta Allah ka yanta wuyan mu daga wuta wa amma nahar amma da rana kuma in suna cikin mutane fa ulama za ka gan su ga su masu haƙuri ulama masu ƙoƙarin karatu abara masu ɗa'a kullum a masallaci su ne a ina ne a wurin karatu su ne a atqiya masu tsoron Allah ko ina wajen mu'amala ba sa cuta ba sa zalunci Ta ji su qad barrahumul khawf baral qatrida tsoro ya feke su kamar yadda ake feke kibiya sun rame shi saboda tsoro sun koma sun rame kamar yadda kibiyoyi in an feke su yanzu ilaihimun nazu mai kallo in ya kalle su zai duba ya kalle su fa ya sabuhun sai tsammanin ba su da lafiya amma lafiya su lau wa ma bil qaumi min marad mutanen nan ba su da wani rashin lafiya kawai tsoron Allah ne wasu mata kai daga kamar suna tangadi kamar ana kada su da iska lafiya su lau wa yaquluna wa yaqulu qad khalatu wa qad khalatahum amrun azim su ce lalle waɗannan sun burkuce abin nan ɗinsu ya takuɗe abin da ya burkuta su ko wani abu ne babba la yarduna min a'malihim alqalil da aikin su ba ka yarda su yi dan kadan za su iya kokarin su duk aiki sai sun yi da yawa bayan kuma sun yi aikin wala yastakbiruna alkathira minhum kuma ba sa ganin sun yi da yawa kuma sai ai suna da abu mai yawa da suka yi su gori ba sa yi ana ai a'a li anfusihim muttahamuna suna tuhuman kawunan su kullun suka muttahimuna suna fitinan fitinan kawunan su suna ganin su sun tuhumi kansu ba su yi daidai ba wa min a'malihim mushfiqun sannan kuma suna aiki amma suna tsoro ko an karba ko ba karba ba kuma yanda muka yi magana can wa idza zaka ahaduhum idan wani ya ce kai ku mutanen kirki ne ya yabe su ya ce masu bayin Allah saboda ganin bautar da suke yi sai ya ba masa ya ce ka ai ku bayin Allah ne khafa mimma yaqalu fa yaqul sai su ji tsoron abin da ya faɗi sai su ce ana a'lamu bi nafsi min ghairi ni na san kaina ni na fi sanin kaina fiye da wani na wa rabbi a'lamu bi min nafsi kuma ubangiji na yafi ni sanin kaina sai sai addu'a Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna ya Allah kada ka kama ni da abin da mutane ke faɗi a kaina bayan ba haka bane waj'alni afdala mimma yazunnuna ya Allah ka sanya ni fiye da abin da mutane ke zato na waghfir li ma la ya'lamuna ka gafarta min abin da kuma ba su sani ba game da ni ka kun gane ya jama'a haka suke kaga aikin su ba sa sun kaho da shi in an yabe su sai su rika cewa Allah ni na fi kowa sanin kaina kuma Allah shi ya fi sanin ya fi ni sanin kaina da haka ina roƙon Allah kada ya kama ni da abin da mutane ke faɗi ya Allah ka sanya ni fiye da abin da suke zato kuma mutanen ofirli ma la ya'lamuna yas'alunallaha imanan fi yaqinin suna roƙon Allah ya ba su imani haɗe da sakankancewa sun gamsu sun yi imani sun tabbatar wa hirsan fi ilmin sannan suna kwaɗayi wajen samun ilimi su gane Allah su gane abin da yake so wa ilman fi ilmin sannan a ba su ilimi kuma wanda zai hada da haƙuri wa qasdan fi ginan Allah ya ba su wato su zama suna kai abin nan ba suna menene ake cewa tattali ko su yi abu ta tsaki ga wadata amma ba sa yi almubazaranci ga wadata ba almubazaranci a ciki sannan wa an fi ibadatin sannan kuma a ba su tsoron Allah wajen bauta suna bauta suna jin tsoro wata hammulan fi fakatin. Allah ya ba su juriya a lokacin da talauci ya zo sannan suka tsara zuwa gidan su mala abokan suka ce kara mana magani ɗaya wa sabarar fi shi da ba mu hakuri suka roƙi Allah ya ba su hakuri lokacin da suka shiga tsanani wa talaban fi halalin sannan ga kokari wajen neman halal wa nishaqan fi hudan sannan kuma suna kokari suna walwala akan shiriya wa taharrujan an tam'in sannan kuma suna jin damuwa in suka yi kwaɗayin abu da rikistanta ba suka yi ba daidai ba ne ke nuna kwaɗayin wani abu ya malul amal as-saliha suna aikata ayyuka na kirki wa huwa ala wajal sannan kuma suna jin su ga aiki ku duba can wurin da aka yi mana yi utu ma ma'ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ummul mu'minin ta tambaya su waɗannan masu wannan su ne wanda suke bauta su ne wanda sun yi bauta Allah kuma sun zo suna shan giya suna zina suna kaza ya ce ina ba haka bane sun yi bauta Allah ne tukuru sun yi wannan sun yi wannan amma suna jin tsoro ko ba karɓawa? Shi shine tsoron to haka suke su suna ji yusamma ay wannan ko yusammi yusmi ko yumti wa himmuhu ashkur to ga can sun koma gidan saru kuma yanzu sun je gidan kai kadai gayya za su kara an so ni magani ina injiniya yau kai ne kake wakiltar kai kadai gayya saboda haka yanzu yanzu injiniya an zo gidan ku kuma suka ce sai suka koma suka baro gidan su malam abubakar suka ce to yanzu za mu koma can wajen su injiniya tare da mai gidan su haruna kai ga gayya suka ce to na sai suka ce bari su je su samu kuma godiya suka je can suka anso shukuran suka anso wa himmu wa yumsi mutum zai yi yammaci a cikin su wa hammuhu ashkuru abin da ke gaban shi shine godiya wa yashbahu wa hammuhu a dhikr zai wayi gari kuma sannan abin da ke gaban shi ambaton Allah Ya bi tu hadran wa yasbahu farihan zai kwana gari yi kwana yana taka tsantsan ya wayi gari yana murna hadaran lima barra min al-ghafla yana taka tsantsan yana jin tsoro da abin da zai cutar da shi na shagalar da yayi sannan wa farihan lima asaba min al wa rahma yana murna da abin da yaga ya samu na falala da rahma in ista'sabat alayhi nafsuhu ma takrahu idan ransa ta ga akwai wahala akwai wani abu da aka ce ayi lam yuti'ha su'ulaha fi ma tuhibbu ba zai yadda ya ba ta abin take nema ba wanda take so sai ya yadda idan ya ga ran shi na cewa ayi kaza ayi kaza wanda take so sai ya yi qurratu ainihi fi ma la yazulu murnan shi wajen abin baya karewa wa zahajatihi ay fi ma la yabqa abin yake gudu yake nesa da shi yake watsi da shi shine ga abin baya wanzuwa yana karewa nan da nan yamzahu al-hilma bil ilmi yakan gauraya hakurinsa da ilimi ko da zai maka wasa zai ma wani abu zai ma da ilimi ba zai da wuri ba wal qawla bil amal yana hada wato aikinsa maganarsa da aiki tarahu qariban amaluhu zaka ganshi shi bai da dogon guri Na abin da yake nema kadan ne qalilan zalalahu zamiyarsa yar kadan ce khashi'an qalbu zuciyarsa kullun cike take da tsoron Allah an nafsuhu yana da wadatar zuci baya hangen na mutane manzuran aklahu abin da yake ci dan kadan ne sahlan amrahu sana al'amarin sa mai sauki manzo ka abu dan karami wanda baya da wani daraja tafi wanda yake abun nan din sa saboda ka duk abin da zai faɗi dan kadan ne hariran dinahu sannan yana taka tsantsan ne harizan ba eh yana taka tsantsan yana kiyayewa game da abin da ya shafi addininsa sannan maitatun nan sai kun dan sa Mai maitatun ne shahawatuhu sha'awarsa ta mutu ya kashe sha'awarsa makazuman ghaizahu sannan kuma yana danta fushi yana kame hushinsa alkhairu huma mulun kowa in ya ganshi yana fatan alkhairi in ya ganshi zai ce da an ga wani alkhairi ya zo wa sharru huma mulun in an ganshi ba a tunanin sharri zai zo shi kan baya da sharri kun ga dai maganar nan kullum tana ƙara fitowa in kai sa'a Allah ya zama mabudin alkhairi a hannunka makullin sharri ba kai mabudin alkhairi ne makullin sharri ne ka gama samun nasara Shi ne maganan cewa daga cikin bayan Allah akwai wanda yake mabudi ne na alkhairi makulli ne na sharri akwai kuma waɗanda suke su makullin alkhairi ne mabudin sharri ne wanda duk Allah ya sa ya zama shi mabudin alkhairi ne makullin sharri ne fa tuba balahu wannan aljanna ta tabbata gare shi zai ji daɗi a duniya zai ji daɗi a lahira wanda ko aka jarrabe shi ya zama shi makullin alkhairi ne mabudin sharri ne wailul lahu wuta ta tabbata gare shi Allah ta tsare mu saboda haka su haka suke waɗannan saboda haka su ana da an gansu an ga alkhairi sharri kuma ba a tunanin za su yi in kana fil ghafilina ay kutiba ay fil zakirina idan yana daga cikin shagalallu ana nan zai daga har sai an sa shi cikin masu Allah ya tsallaka wa in kana fi zakirina in kuma yana daga cikin masu ambato lam yuktab min al-ghafilina ba za ka cikin sa ga lalu ba zai koma ba ya riga ya tsira ya ko amman zalamahu yakan kauda kai ga wanda ya cuce shi wa yuti man haramahu yana ba wanda ya hana shi haramahu wanda yake bashi shi sai ya bashi wa yasilu man qata'ahu wanda yake sadar masa shi yakan sadar masa ba'idan fushuhu wato ya yi abin nan ba wannan alfasha nesa take da shi yana nesa baya alfasha layyanan qawlu maganar ta kullum mai sauki yana yi ya ji da kuma abin nan mutane da ghaiban ai ko ai mun munkaro wato yayi mummunan aiki ne sai bayan wani abun da za a ci bai da kyau hadiran ma'arufu abin da aka sani ga shari'a kullum yana nan tare da shi mukubilan khairuhu kullum alkhairin sai yana fuskantar jama'a ne mudbiran sharruhu sharrin sa kuma na biya baya ga mutane baya dai mutane sharri wa fi zalazil idan aka samu girgiza aka samu fitina ta zo ko aka samu girgiza ta jarrabawa ta zo wa qurun sai ya nafi yana nan cikin natsuwa wa fil ke saburun sannan in musifa ta zo sai ya ƙara komawa gidan su malam abubakar ya zo maganin sai ya ƙara yin haƙuri ya cije ya dage wa fil rafa'i in ko walwala ta zo sai ya koma gidan su injiniya wajen kai kaɗai gayya ya an so magani shakurun ai kaga dai mukabala ta kara da idan na idan ce babba ko tunda zai da ya tashi da ya fara zuwa gidan dawa gidanku ya a gidan gidanku ya fara zuwa to amma da ya tashi sai ya fara zuwa gidan zuwa na abubakar ya an so matsayi na farko sannan daga nan ya zo ya an shi na ƙarshe eh? ko zai sun sha wuta ko gwalagwalai ba sa haske zai sun sha wuta kaji kaje da ya ƙara sha abin gwalagwalai ba sa haske zai sun sha wuta oh ku ci gaba da kawo da ga gashi nan kuna ganin yanzu da aka tashi za ka tafi gidan zuma labakar aka ja ka shawo magani daga naka koma wajen su injiniya aka ce to kuma wa firra a can fil makarihi lokacin da ya fara ganin abin da bai so sabulun sai cije wa firra sai da ya shiga cikin walwala kuma shakurun kuma ya gode da aka shi wannan duka haka ya tafi can la yahifu ala na'tin ayyuhu baya yin fushi akan kankanan abin da zai yi in ya same shi ya ce yayi natte wani abin da zai zai dan karami ya sa shi fushi wala ya asamu fi man yuhibbu baya yin zunubi ga wanda yake yi dan saboda wani yana kin mutum yana son mutum ya sa shi zunubi ya sadiku bil haqqi qabla an yashhada ya yakan faɗi gaskiya tun ba mai shaida ko an kawo shaida ko ba kawo shaida wai ba bukatar shaida in ya yi ya ce zai ce yi, in bai yi ba bai yi ba shi ba ya bukatar sai an kawo mai shaida la yadi'u mastofiza ya wulakanta duk abin da aka bashi jiya, ko na sirri ne ko na dukiya ne za a ansa yadda aka bashi wala yansa zikrahu kuma ba yadda za a iya manta ambaton Allah da za a yi ko kuma wala yansa zikrahu ba a manta ambaton shi mutane suna fadin alkhairinsa wala yunabiz bil alqab shi baya jifan mutane da lafuzza wanda ba sa so wala ya ba wa jari sannan baya cutar da makwabcinsa wala yashmitu bil masa'ibi sannan baya yi ma mutane dariya bil masa'ibi idan ya ga wani ya samu cikin masifa ya koma ya masa dariya baya yin haka wala ya yadkhulu fil batil duk abin da yake ba gaskiya ba bai shiga ciki wala ya kharuju min al abin da yake gaskiya kuma baya fita daga ciki ya ce ba ruwan shi ku ji waɗannan abubuwa ya jama'a ana zubo su kaman gwalagwalai in samata ai lam yagummuhu sumtahu in yayi shiru to shirin shi bai damu ce ce da ya sani da yayi magana in yayi shiru to dadi ce ji dama an ce asumtu hikima yin shiru hikima ne wa qalilun fa'ilu. yan kaɗan ne masu zama shiru to shi in yayi shiru lam yagummuhu ai sumtuhu wannan shirin da ya baya damun shi ya rika jin haushi sannan kuma sannan wa in ba'ika lam ya'lu sautahu idan ma ya kama ya dariya to bai daga sauci sama zai yi dariya ne sai sa sai sama ya yi da yawa zai kalan kana bacci da tsara bacci zai kudi yanzu kawai rungume littafin ka za ka ɗauka ka rike hannu yawa kamar ka kamar ka kai bacci wadan za ka ɗaukai ba ka kai wani wuri ka kai wani wuri kan ka wani dan kai shuru sai mu ji waya kawai nan mami aka ce kawai wani shi bai da tsitsi wallahi layi layi yadda zai gara wanda wai shi zai yi sashi sai san da zai shiga karatu da zai bada gogon gaya daga abuja a karamuka wani nan da azuwa ne ba za a karatu da azuwa karfe biyar sai ka je da wada wata rana ina gani wai kawai kai ba za ne ta ya ne je sai ka wasu abin da ka iya yi ba ka tashi goya ba sai za ka shiga karatu da azuwa daga mm, kawai ɗi ɗi yana buga waya kawai ina ɗaukar waya zai da dace aka rabu kalla a littafin kaza a shafi na kaza wannan kalma ya ce wani kalma ne ban ganin littafin yanzu ina yake mai wuri na kuma yanzu za ka wannan lati in dai a littafin za ka tambayin to ka tambayin lokacin da ni ga nan ina markaz nan ne littafin suke in littafin ne zai ce na da waya kawai wani littafi ne sauko sauko shi ce shafi na nawa sai mu budo in ce mu je in ji menene wani a wala riga na tafi gida na balle da farko lokacin jami da kara na riga da jami da kara na hadda da littafi da ni ina nan da sauƙi in za ka yi karatun ka gobe sai ka bugo min waya da rana ko kafin lokacin amma da a asuba mutum zai shiga karatu ya mutane da asuba ba zai bugo ya tambaya <laughs> da littafi kara ne ke karata a karo kallon littafi kara ne ga wasu kalmomi ne wallahi sai dai ka faɗe zai eh, da ka iya wa jikin tsira shi ka da kaje zai ta mu da wata ran kuma da ba ba sabon ba kuma ga shi ba wata ran ni ma ina gani da ba ce ina ce iskilanci wata ran ina ce nake take bugowa shi daukar ta da gani ni ma ba wanda nike sana da gani dole ne zauna ka da mutum wanda ya zai na zuwa karanta kada kai bacci in ka zo baccin nan ka je to in ka tashi yanzu an ma aikin ya koma kanka ni yanzu an wuce da na ajiye littafin kenan ba ruwa na da sai ka je ka ɗauka ka tawa wani shi ne nan wa in ba za a yi shi ko in zai dariya bayan dariya har ya daga sauti kaɗan yake yi wa in ba za bugya alai idan aka yi zalunci aka cuce shi sabara sai ya haƙuri hatta ya kuna Allah huwa allazi yantaqimu lahu har ya zama Allah ne zai saka alfa ba ya cewa bari ya rama an cuce shi sai hakuri ya ce Allah ya sani Allah ne Allah biya mun Allah bi mana hakkin mu sai sai hakuri nafsuhu minhu fi ana'in wan nasu minhu fi ra zai iya wahalar da kanshi mutane kuma su samu kufi saboda shi zai iya shi ya shiga cikin matsatsi amma mutane su kuma su ji daɗi kenan zai iya sadaukar da kanshi ya sha wahala saboda wasu ina haka kun gane to ya ka gani mu ko yanzu auna ka ji waɗannan sifofin fa da yawa kawai mun mun yi gabas su sun yamma yana wahalar da kanshi wannan su min hufira fira mutane na huta da shi shi bai shi wahalar da su ba ata aba nafsahu bi akhiratihi yakan wahalar da kanshi saboda lahirar shi yakan ci hutawa ya gurza nan saboda lahira wa ara wa ara annasa min nafsihi kuma ya hutar da mutane daga kanshi wato bai cutar da su kenan shi baya zuwa ya sa in ya ga abin da zai cutar da mutane saboda shi ma zai kawace ma abu wasu sun ce sun daina zama mutane sun daina zama cikin mutane la liyastari haminan nasi walakin liyastari hannasu min nafsihi shi wani ya daina zama cikin mutane ba wai dan shi ya huta daga mutane ba a'a dan mutane su huta da shi kada ya zauna cikin su ta dalilin shi su yi laifi ko ya wani abu ta dalilin shi su yi gulmaci ko ya wani abu ta dalilin shi su yi magana a kan shi to ya guji mutane ne dan kada ma su gan shi kada ma ya shiga cikin su balle ta dalilin shi su yi sabo ya fito ko wannan shine abun nan din su bawduhu amman taba'a da anhu zuhduhu wa nazaha yace idan yayi nesa da wanda yayi nesa da shi to yayi haka ne dan ya guje shi da ya zama ya huta saboda kada ya jawo mai wani abu wa dunuhu mimman dana min hulinun wa rahma kusancin shi ga wanda ya kusance shi kuma to wannan shi kuma lausasawa ne da jin kai laisa taba'uduhu bi kibrin wa azmatin nesa da yake da mutane ba yana yi bane dan girman kai ko dan yana jin yafi su wala dunuhu bi makrin in kuma ya zo cikin mutane ba ya zo ba ne don yi masu makirci ko yaudare su tuce shi wankakka ce ko ta ina ya fito unzur alfa'ifu na min Allah lil mu'allim ta ji misalin nabi ko to nan za mu tsaya yanzu waɗannan duk maganganun nan da ya zai zuba sa cikin baiti sai malam sani mu bashi hadda malam sani buɗa ka gani har baya din da ka gani a gani saboda haka yanzu a je a yi nazari daga baikin ma da shaf babin zai kari a shiga wani fasali na daban wannan duk gaba ɗaya baitoci ne za a zuba a sai an je can wurin allon sani saura hadda za a yi aiki a karanta a je a yi hadda wajibin manzil na haka yanzu ma a je a fara kafin satin ya zuko mu ji wane ne zai haddato ta ya zo da ita nan zai zubo mana ai kaga wannan da sai mun ba da kyauta wanda ya je ya cije ya sai mu ce ya bi malam abubakar ne ya yi hakuri to za ka ya ya yi aikin hadda sai a ce to a da sakamakon hadda na tafi da hada na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بال اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقل ضمائرنا وعذب أخلاقنا وقوي إيماننا وصدق بالسؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة في وارزقنا واشرار عنا واغفرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين